السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن dukkanin godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki wanda ya girmama mu da wannan alqur'ani wa qassa alaina fihi ma yaslu halana fi kulli an kuma Allah madaukakin sarki ya labarta gare a cikin alkur'ani abin da ke gyara halinmu a kowane yanayi a kowane hali wa ashhadu an la ilaha illa allah al-malik al-ayyam hakika dukkanin godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki sa'annan kuma ina shaida lalle babu abin bauta sai Allah shi kadai yake bayar da abokin tarayya wanda yake mai cikakken mulki wanda yake masani Wa وأشهد أن wa عبده wa وصفيه min خلقه kuma ina shaida lalle hakika annabi muhammadu bawan allah ne manzon allah ne tatacce na daga cikin halittun allah manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam shine wanda ya faɗa yake cewa innal muqsitina inda allah ala manabir min nur lalle waɗanda suke masu adalci waɗanda suke masu gaskiya ala manabir min nur suna akan wani irin mimbari na haske a ranar tashin alƙiyama an yaminin rahman wakilin sa ya dai yamin ta ɓangaren dama ga allah mai rahama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkanin hannaye na ubangiji dama ne alladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce su ne waɗanda sun ka kasance suna adalci suna gaskiya a cikin hukuncinsu da iyalansu kuma da duk abin da suke jagoranta اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى وسلم تسليما كثيرا يا الله كذا صلاة كدسيرك البركة كذا النبي كوني كذا كذابتي لسيرا لأمنتي ما وحظوا على رابطكمكو عباد الله يا قبائل الله أيها المؤمنون المسلمون يا قوم في إيماني يا قوم مسلمي من الأصول العظمى في هذا الدين yana daga cikin tushe wanda yake mai girma yana daga cikin tsari wanda yake mai girma a cikin wannan addini na musulunci wujubu ada'il amanati fi shatta suwariha shine wajabcin kowa ya bada amana kowa ya bada nauyi wanda a kansa kuma amanan nan nishatta su wariha da dukkanin matakai na abin da ya shahi na uka na abin da ya shahi amana duk abin da an gaci da shi amana na a duk inda ka samu kanka a duk inda ka kasance in dai an ci wanda amana ka su kai kokari ka sauki domin Allah ta'ala zai tabbe ka a ranar tashin alkiyama wa min al-qawaid al-kubra yana daga cikin ka'idodi manya manya tahrimul khiyana haramcin yaudara da cin amana da zalunci bi muhtalifi ashkaliha ita ma da dukkanin matakai na abin da ya shahi ita wannan yaudarar Allah ta'ala ya yi wa allazina amanu la takunu Allah wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ya ku waɗanda suka yi imani la takunu Allah kakku yaudare Allah war rasula sannan kakku yau da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan kun kai haka wata kunu amana tuku sai zan kun yau da amanoni waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ga hannunku wa antum ta'lamuna kuma alhali kuna sane wa ya yaqulu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana cewa kullukum ra'in manzo Allah ya ce dukkaninku masu kiyo kuke dukkaninku jagorori kuke wa kullukum mas'ulun an ra'iyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin ku za a tambaye ku akan jagorancin da an kaba wal imam ra'in shugaba wanda an ka ce gayi shugaba na an ka zaɓe sa an ka ce shine shugaba an ka yi mu mubaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai kiwo wa mas'ula an ra'iyati kuma duk waɗanda yake jagoranta a gaban Allah a ranar tashin alkiyama duk sai Allah ta'ala ya tambaye sa daki daki yayin gudanar da jagoranci akan waɗannan mutane Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito wannan hadisi ya zo a cikin sahihai daga hadisin ma'aqal dan yasa yadda Allah ta tabbata gare sa wannan sahabin ma kalu ɗan yasa yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ma'aƙalu ɗan yasa ya ce na ji manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare sa yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alayhi al-janna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min abdin babu wani bawa babu wani abin halitta babu wani bawa babu wani halitta daga cikin halitta Allah maɗaukakin sarki ko ne na yaftar ihillahu ra'iyya da Allah ta'ala zai ba shi shugabanci da Allah ta'ala zai ba shi jagoranci ya mutu yau mai mutu da yake mutuwa ranar da yake mutuwa zuwa gashin lira'iyyatihi alhali yana mai alhusu ga abin da ya shayi waɗanda yake jagoranci ko da ya mutu ya koma ga Allah illa haram Allah ba alaihi janna manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa Allah madaukakin sarki ya haramta maka shiga aljanna wannan matsala abu ce wadda take mai sauki wajen fahimta yanzu ba magana a ce misali gari gaba ɗaya an ka ɗauko an ka baka shugabanci ba a ce shiya kawai an ka ɗauko unguwa ta gata an ka ce kai ne shugaba a kan su kai ne za ka kula da duk abin da an wajibi shugaba yawa madayansa a ce an tashi gaban Allah a ranar tasar kyama Allah zai ma ciki ya ka gabatar da jagorancin ka ga wanga al'umma kaga yana da wahala ta tsiri gaba Allah to ina ka wanda za a cewa al'ummar gari gaba ɗaya karkashin jagorancin su karkashin jagorancin su shi ka kula da matsalar lafiyarsu shi ka kula da abin da ya shahi matsalar abincinsu shi ka kula da abin da ya shahi matsalar tsaronsu shi ka kula da abin da ya shahi kwanciyar hankalinsu matsalar abin da ya shahi natsuwarsu da duk abin da ya shafi baruriyatul khams abubuwa waɗanda rayuwa ba ta iya rayuwa sai da waɗannan abubuwa duk lokacin da an ka ce za ka kai ne shugaba na wannan al'umma to wajibi na ka tashi sai ka ga al'umma ka sun samu wannan abin in ku su samu ba kuma a ƙarƙashin jagorancin ka to ka san ansar da zaka ba Allah ranar tashi alƙiyama amma wallahi tambaya sai Allah ya tambaye ka a ranar tashi alƙiyama to kaga duk wanda za a haka ku kaga ai magana shiga aljanna gare sa yana da wahala to shi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya muna ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi janna saboda haka dole na in kana shugaba al'ummarka suna bukata da abinda rayuwa ba ta rayuwa rayuwa ba ta kyautatuwa sai da waɗannan abubuwa to wajibi na in kana shugaba ka wa jama'a ta wannan abe in ba kai musu ba wallahi Allah zai tambaye ka a ranar tashi alƙiyama ayu'ti ra'iyatan yar'ahu wa yaqumu ala umurihim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wan nusr wal wa'd wa yatamallaku amrahu Allah ta'ala zai ba ni shugabanci wanda zai shugabance su ya tsaye da lamarinsu yana umurta su da abin da an ka sani shine daidai ya hane su da abin da an ka san ba shine daidai ba ya yi musu nasiha ya yi musu wa'azi ya kasance yana mallakar lamarinsu hazar insa wanga mutum zai kana ra'iyan wanga da ya kasance shugaba kada ya kuna min a'alar ra'ad yana yiwa ya kasance shi ne na sama duka na kone gaba ɗai shi ne shugaban shugabanni duka a kuna hakiman ko ya kasance mai hukunci na an keɓance wani wuri an bashi an tsigashinan yana da hannunka kai ne za ka dinga hukunci au alifan ala qawlin kai koda mai anguwa na aka kebance su ga wasu mutane au alama majmu'atin sagira ko akan wasu jama'a ƴan kaɗan au amiran al au ala ko an ga zai a akan mutum biyu ko kan mutum uku hada al-insanu alladhi ta wannan al-ashya wallahi wanda mutune wanda ya jagoranci waɗanda abubuwa idza ghassa fiha idan ya yi algusu ga wagga al'umma ya ci amana su ya ya ci yau kiyama zai zo ranar alkiyama kada harrama Allahu alaihi aljanna Allah madaukakin sarki ya haramta masa an riga an yanke masa hukunci ba zai shiga aljanna ba dan wuta na saboda ni haƙoƙokan mutane suna na a kansa kuma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawalin cewa wallahi ba wani wanda zai shiga gidan aljanna da haƙƙin wani sai an daya fahazar min kishi saboda haka ya kai wanda a shugaba ya kai wanda a jagora ya kai wanda mutane sun ka amince ma sun ka jagorantar da shi a kansu wallahi ka ji sauna alhusu ga al'umma ka ji saunacin amana al'umma wa kuma annasi an da'iman ka kasance tare da al'ummarka tare da jama'arka kada mai musu nasiha a koyaushe wa idza kana amaluka lillahi subhanahu in aikin da haka yake shugaba kana yi ne na don Allah adama Allah azza wa jalla hadha al-amr wallahi Allah madaukakin sarki zai dawwamar da wannan aikin naka mutane su yi kayar da an ambace ka sai ai kai ma addu'o'i na alkhairi da an ga aikin da kai sai ai ta sayya ma albarka amma in baka yi don Allah ba kana yi don wata manufa kawai ta birgewa ta duniya wallahi Allah maɗaukakin sarki kafin ka koma ga Allah sai Allah ta'ala ya sanya ƙiyayyaka ga mutane wallahi da an bace ka mutane su ta ɗebe ma albarka wannan kuma faɗa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce man arzan nar bi safatillah duk wanda ke neman mutane su yadda da shi amma kuma ta ƙarƙashin neman yadda mutane zuwa gare abubuwan da yake aikata akwai hushin Allah Allah bai yadda da tsarinsa ba bai yadda da tsarin tsayinsa ba abubuwan da yake shiryawa to irin wanga mutumin sakita Allah ba alaihi wallahi Allah madaukakin sarki zai yi wushi da shi wa asfada alaihin nan kuma Allah ta'ala zai sa mutane su yi wushi da shi ya zan mutane ba su kauna ba su so saboda ni saboda kullun lamarinsa wayo kullun lamarinsa ne abin da zai yi ya cuci al'umma ya zalunce su ga matsayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to Allah madaukakin sarki shi ke sanya soyayya ka tsakaninka da mutane sai Allah madaukakin sarki ya kira wannan soyayya ko duk inda an ka ambace ta sai da mutane zagin kaɗi suke suna aibanta ta Allah shi mana kariya Aisha matan manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا عائشة والله ناجم الله صلى الله عليه وسلم ينا فآتي بيتي هذا أتن جدانا ونن إن جاء عائشة تتي منذ الله اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا يا الله دو wanda ka faɗan wani abu na jagoranta al'umma an ka shugaban tashi fa shaqqa alaihim yawo halshe su sun ka wahala fa shaqqa alaihim manzon Allah ya ce Allah shi ma ka wahala shi Allah ka tsananta addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya jagoranci wani abu na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shaqqa alaihim yawo da wannan al'umma. sun ka shiga cikin halin kakani kai sun ka shiga cikin hukunci. manzo Allah ce ba su ba alai shi ma Allah ka tsananta mai Allah ka wa'al tsayi wa man wali min amri ummati shay'an duk wanda Allah ta'ala ka ba wani jagoranci na al'umma ta farafa kabilin ya tausaya gare su farko ubihi Allah ka tausaya mai addu'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wallahi jagoranci da haka gani bala'i na jagoranci da haka gani musiba ta jagoranci da haka gani tashin hankali na Duwan gari gangan da kanka ana yi a kai ga matsari a rika billahi la ilaha illa huwa malam saboda ba a san bala'i da musiba wanda a ƙarƙashin jagoranci lokacin da kai rika shi wallahi in mutum ya san hakika na abin da zai iske gaban Allah a ranar tashin kiyama wallahi sai an sai an kamo ka da ɗani a rike ka a ce ka yi jagoranci ka ce don Allah a tausaya maka da yanzu misali a ce kai mai anguwa kake anguwan nan ɗaya wannan shiyar ita ɗaya Allah zai ma hisabi wannan al'umma a ranar tashin alkiyama ina za ka sa kanka gaban Allah kuma wallahi sai mun mutu kuma sai mun iske Allah kuma wallahi maganganun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna wallahi sai sun auku a ranar tashin alkiyama saboda haka ya ku bayan Allah ya ku musulmai wa kana nabiyuna alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare sa ya kasance la yuwalli ahadan ala umuril muslimina illa man kana qawiyan amina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sa kowa shugabanci bai jagorantar da kowa akan al'amarin al'umma illa man kana qawiyan aminan shi wanda ya kasance yana da kirkiza sa'an nan ya kasance amintacce na ba rago goma ne in al'amarin al'umma ya tashi al'umma su ta shiga cikin matsala zai shiga shi fita ba rago goma ne sa'annan kuma amintacce na da kayan al'umma duk wanda ya haɗa wadda siffa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa hijaboranci ku diba ya ku bayan Allah fa ma tabkiyati li abi dharr radiyallahu an manzo Allah da bakin da mai tsarki shi yayi tsalki ya Abu Dharr Abu da ne wanda in gudun duniya na ka karanta tarihin abu zamrin Fari shi yana daga cikin ma shi fahimtarsa shi yana ganin in kan mallaki abin da za a ci a yau to abunsa yana gani, shi fahimtarsa haramun na ka aje wani abu hagu bakin abin da ka samu yau ka ci saura ka ba wanda bai da gobe ka hita Allah maɗaukakin sarki ya ba yana daga cikin matsala in ka karanta tarihi matsalar da sun ka samu da sayyidina Usman radiyallahu anhu a zamanin sa dan shi yana fatawar cewa ba ya halatta in ka tara wani abu wanda za ka ci ko kuɗi ka aje su hagu lokacin nan na sayyidina Usman yake cewa to fahimta kake nan yace kuma ni aka haka nake ba zan bari ba an ka dan samu tashwish to lokacin nan na sayi na usman ya shi abu zarin da fari ya koma wani ruwan da ake ce marabza saboda haka can ya zauna har Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa kaga in tsoron Allah na baka kai tsoron Allah ba in zuhudun duniya na baka kai zuhudun duniya ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bakinsa mai tsarki wallahi ya tsarkake Abu Zarr bin Gifari har qala Abdullah bin Amr radiyallahu anhu abdullahi da amru yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzo Allah yana cewa ma aqallatil ghabra wala awlatis sama min rajulin afdala lahajatan min abi dharr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kasa kasa wannan ta duniya farfajiyar kasa bata taba aka wata halitta ba bata taba taro wani namiji ba sama ba ta yi tsuna ga wani namiji ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam min rajulin kamar namiji afdaka lahjata min abi zarri wanda adda gaskiyar magana kamar abu zarri ne ke fari radiyallahu anhu amma wallahi duk da haka lakinnahu lam yasta'ni wa ala almuslimina manzon Allah bai sa ya jagoranci al'umma ba bai sai ya zama shugaba ba li'annahu laysa qawiyan fi umuri alwilaya domin ɓangaren abin da shahi jagoranci to zai da ƙarfi ta wannan ɓangare da abin da ya shahi shugabanci ba layinsa ba ne saboda haka abin zarrin yadda Allah ka tabbata gare sa da kansa yake ya Allah mun zo Allah ala ni, ya mun zo Allah ba za ka sani shugaba ba mun zo Allah ni ma ka ayyana ni a wani wuri a bani in rike kala ya ce fada raba da ya bihi alaman ke Allah hannunsa mai tsarki yadda ya ka faɗa abubuwan da zai gifayi sun makala mazuwa Allah ce ya abazar ya kai abazar ya nan gaba yi ko kai ba ka yin shugabanci ba layin ka ba ne wa inna ha amana shugabanci da aka gani amana ce wa inna ha yawmal qiyamati khizrun wa nadama duk wanda ya jagoranci a ranar kiyama sai ya shiga cikin katsanci da wulakanci in ji wa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi duk wanda ya shugabanci hadisi na manzo Allah ce ko da zaka dani gaban Allah daure kake tam daure ai kaga tun nan an shiga cikin wani hali a ce kowa yana kokari ya je gaban misali ya san matsayinsa kai tun tuba a isa wani hisabi ba kai ka tsaya gaban Allah ɗaure. manzo Allah ya ce sai ya yi da ciki waɗanda a jagoranci kaya musu gaskiya ka ba da amana kaya abin da Allah ya azama na jagoranci sai Allah ya ce mala'iku a bayan ka ka tafi wallahi ya an ka bincika ka ci amana ka yi zalunci baka sauke nauyin da Allah ya azama ba dan nan wallahi Allah zai ce mala'iku a gargada ka a yi jahannama da kai ina wani zaki da shugabanci ina wani zaƙi da shugabanci huwa billahi abin da haka gani a ce wani matsayi kaza chairman kansila gwamna shugaban kasa kai kana ganin ya hau jifa-jifai manyan motoci da jami'an tsaro wannan jin daɗi na kawai na gaggan jiki ruhin ran tana can sana ƙonawa wallahi babu jin daɗi tare da shi don wanda haka gani ya yi. kahiya sai zo ya zage ka ya aibanta ta ya gaya ma maganganu mara daɗi ga rashin natsuwa ga rashin kwanciyar hankali to kaga tuddan nan gidan duniya kahin a je ranar tashin aljiyawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi sai wanda ya sauke nauyin nan wanda Allah madaukakin sarki ya aza a kansa saboda haka ya ku al'ummar musulmi ko satin da ya wuce na karanta muku wannan kissa ta umar bin abdulaziz ga wanda allah maɗaukakin sarki yasa ya zama wani shugaba ko za a zaɓensa sai zama wani shugaba wallahi waɗanda abubuwa in ba ka iya sauke su ga al'umma ka hankura kan jagoranci in ko baka yi haka ba tun da nan gidan duniya ka ka koma ga Allah wallahi sai Allah ya naka ka duk wanda ya jagoranci ku ba da kyau ku gani in bai sauke nauyin da Allah ya azabe ba tun da nan duniya wallahi za ka ga kaskanci tare da shi gudan gwamna za a gani a da da da shi ne da jami'an tsaro shi ka faɗa a ji amma wallahi sai ka gani wajen ɗaurin aure ga shi shi na babu kowa tare da shi tun da na abinda manzon Allah ya gaya mana na cewa shugabanci da jagoranci kadanci na da wulakanci ranar kiyama to ka tun gidan duniya da shi ne ke faɗa. ko cewa a kace ka kai tsaye wallahi ana kashi amma tun da nan gidan duniya bai sauke nauyin da Allah ya azawai ba ga kadanci da wulakanci ya fara samun sa saboda haka Umar dan Abdul Aziz wannan jagoranci wadda mata ta ka fatima sabte na su ga wurinsa wa huwa jalisun fi musallahu inda ya saba zama ya yi sallah yana na tilfilinsa na dare tace nin samu wazi an qaddahu ala yadi ya aza wanda hannu ne akan kunci ne haka ta iske shi wa dumuhu tasilu ala fatai tace wala da ni iske hawaye suna zubo mai akan abin da ya shaki nan kuma kusa. ba kuntu Ta ce ni ka fara fa qala wai hake ya ma kai tonki ma ƙada kada yi tumin amri hadhihi al'umma an ba ni jagoranci wata al'umma ba abin abinda an ka jagorantar da ni abinda ya sa ta yace filfakin yayi yanzu zaman gada ne na yi tunani cikin waɗanda suka jagoranci akwai talaka na can mai jin yunwa karkashin jagoranci ce in kana shugabanci a ce a samu karkashin jagorancin ka talaka mai jin yunwa wallahi sai Allah ya tarbe ka ranar kiyama domin ni an ce duk lamarin ƙasa ni na ga hannunka sai yadda ka ce ya za a yi a ce karkashin ka akwai mai jin yunwa Allah zai tambaye ka ranar kiyama kuma ka shirya ansar da za ka ba Allah yanki wal maridu za'i akwai marar lahaya yana cin ya tsogarta babu kudin magani ya ji ya asibiti an bincika ga nau'in rashin lahaya, likita ya rubuta magani babu kudin sayan magani Allah zai tambaye ka ranar kiyama kai an ka ce ka kawo mai magani rai mara lahiya ya tsogarta Wal'adar alil majhul wal yatim al maqsur yace akwai talar adin nan marai yana san wal almilatil wahida akwai abin da ya shahi gwamnuwa ita kadai wal mazlumil akwai wanda yake abin zalunta wal garibi wal asir wal shaykh wal kabir wa zil akwai mai iyali da yawa wal malil akwai wanda kudi ne dan kaɗan na ba shi ba ne. yana buƙatar jari mai gwaki a dan tallafa mai ya zabura wa atbahin da waɗanda sun kai kama da su fi a ƙasarin arzi a sassanin ƙasa wa adarabin biladi da geyen gari waɗanga fa'alin tulisa an na rabbi cewa ubangiji na azza wa jalla sai yas'aluni an dunya yawmal qiyamah wallahi Allah zai tambaya kan suranin ranar kiyama wa biyu na dunahum Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wanda zai kama musu a tattauna da ni shine annabi sallallahu alaihi wasallama ce, faka shi tilin ji tsoro Allah ya buta li hujjatun inda ku kusumatihi na san in manzo Allah ya tsaya musu babu wata hujja wadda za ta tabbata a kaina fara shimtu nafsi fa bakaitu saboda haka shi shina ni tausaya mu kaina kika ina kuka to ku dibi halin da muke a ku dibi yadda al'umma sun ka tozata ku ji da mutane suka cikin halin kakani kai kuma wallahi kasar nan ba an ci najeriya muhimmin miliyan ɗari biyu ba to abinda masana sun kace mu mun ji masana sun haɗu, kuma waɗanda sun ka za a yi ka ce tattalin arziki kai wanda a tsakanin zamfara da sakkwato da kebe da niyya in za a zo a yi tsakani da allah a fitar da abin nan suka ce wallahi duk zai riƙe najeriya gaba ɗaya to kaga Allah madaukakin sarki da ya halicce mu a Najeriya sama ga miliyan 200 shi ya san inda ya aje shi ya san abin da ya tanada a wannan wurin wallahi duk lokacin da ba a yi adalci ba duk lokacin da ba a yi gaskiya ba da jagorori da waɗanda aka jagoranta wallahi duk za a ce wanda za a sha wahala shi na kuma ƙasashen mu biladun afirikiya kullum cikin wahala ake yanzu ɗan lokacin nan kawai ƙasashen mu na afirka ba za ka iya nisan kusan ƙasa guda hudu aka wa juyin milki halin da ake yi sojoji sun to sun kwaya kusan ƙasa hudu za ka nisa ba ba ma da tsawon lokaci ba ni ke kawo waɗannan zanen shawa gaba ne mutum a zaɓe bai san kowane ni an ka zaɓe sa ba ga shi ne suna hagamne suna hauka kuma yanka ambata za ka iske musulmi na ta musulmi na to Allah ya tsawaka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shugabannin mu jagororin nauyi wanda aka su muna roƙon musu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa sauki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu jagorori waɗanda suke masu jin tsoron Allah masu kwatantawa masu tausayin al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وقص علينا فيه ما يسلو حالنا في كل آن وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الأيام وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه الذي قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى وسلم تسليما كثيرا عباد الله من الرسول العظمى في هذا الدين وجوب أداء الأمانة بشتى صورها ومن القواعد الكبرى تحريم الخيانة بمختلف أشكالها يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعي بالله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أن يعطيه رعية يرآهم ويقوم على أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والوعظ ويتملك أمرهم هذا الإنسان الذي كان راعيا قد يكون من أعلى الرعاة أو يكون حاكما أو أليفا على قوم أو على مجموعة صغيرة أو أميرا على اثنين أو على الثلاثة هذا الإنسان الذي تولى هذه الأشياء إذا غش فيها يأتي يوم القيامة قد حرم الله عليه الجنة فاحذر من الغش وكن مع الناس ناصحا دائما وإذا كان عملك لله سبحانه أدام الله عز وجل هذا الأمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وواجب على الرأي الرفق بالرعية والشفقة عليهم والرحمة بهم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمع أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار الحمد لله الملك القهار القوي العزيز الجبار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والمجد والاقتدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإيسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أيها المؤمنون وهذا عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة تقول زوجته فاطمة دخلت يوما عليه وهو جالس في مصلى واضعا خده على يده ونموه تسيل على قديه فقلت ما لك فقال ويحك يا فاطمة قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعالي المجهود واليتيم المكسور والأرمرة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأسبابهم في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن قسمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت عباد الله أيها المؤمنون أيها المؤمنون ومن أهم صفات الإمام العادل اعتقاده أن السلطة تكليف وليس تشريفا فقد اختاره الشعب وبايعه بالرئاسة لكفاءته وبايعه على السمع والطاعة عباد الله فهذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالأدل يقول عندما استلم الحكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى منكم في عجادا فليقوم وليقيم وقام مرة خطيبا فقال إن رأيتم في عتادا فقوموني فقام رجل من الحاضرين وقال والله لو وجدنا فيك عوجادا لقومناه بسيوفنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في الرعية من يقوم حجاج عمر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر بارك الموحدين برحمتك يا عزيز الغفار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر بارك الموحدين برحمتك يا عزيز الغفار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قوموا الى صلاتكم رحمكم الرحمن